kai da kauran bauchi kankan da kanka ba karo ba yan bauchi addu'a ta amsu samun ka kaura sai ma dalla ga excellence ga na muhammad kaura na bauchi ne gwamnan mu bai sa maza su kamo zo mu shine akalla kimanin shaguna casa'in ne dauke da kayan miliyoyi nerori da ke rukunin shagunan bababa plaza da ke kasuwar wunti a cikin garin bauchi gobara ta lakumi ku biyo mu domin gane mai idanku danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun dora sabon shi. Ku ku karkaɗe kullum ku ku ban hawan kullum ku da daga kurkuku ko kurtu ta kuyin kumun ku in kwance ku kar kure ku karamci kar ta karantu gun ku kowa ya gaida kauran bauti kankan da kankan ba karo ba Allah ya turo mana da jarabawa na gobara a wannan kasuwa mai albarka na baba plaza wannan gobara ta tashi ne jiya da daddare wajen karfe goma sauran fata wutan nan ya yi ta ci ya yi ta ci bai daina ci ba har wajen asuba don ta kai awa shida wutan nan yana ci kuma ala hakika an yi asarin dukiya ne bin yawa wanda a halin yanzu ma bara mu iya iya cewa mu ce ga abin da muka rasa na dukiya ba gaskiya mu yi asarin miliyoyin kudade har yanzu muna kan tattara bayanai na abubuwan da muka yi asara a cikin wannan kimanin adadin shaguna nawa ne suka so far da mun samu damages na shaguna sun kai guda sun gaskiya zuwa yanzu dukan su kuma gobara ne ta ci dukan su gobara ne akwai wanda gobara ne akwai wanda kuma an yi yunkurin mura cikin sai da suke ciki saboda gudun kar gobaran ya shafi wajen to zuwa yanzu wani mataki kuka dauka matakin da muka dauka mun nada kwamitoci tunda kasuwan tana da girma tana da kuma faɗi akwai kwamitoci da muka naɗa saboda ta binciko ta tattaro mana bayanan ainihin asaran da aka samu a wannan kasuwa ko an san menene musabbabin har yanzu ba mu gama tattara bayanai ba don mu gano ainihin musabbabin saboda har yanzu ba mu iya cewa da duk shagon da ya kama da wutan ba sai dai akwai shagona guda uku da muke zargin daga nan shagon ya ya tashi so muna kan interview na mutanen shagon saboda mu gano cewa me ya hakikanin abin da ya taru kuma daga wani waje wutan ya tashi gwamnatin bala gaura shugaba guda tare bana ta fi bara har da bariyan can ma gwamnatin bala gaura